Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Litinin Sha shida ga watan Mayun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Ukraine ta ce yau litinin dakarunta sun fatattake sojojin Rasha da ke yankin Kharkiv a wani farmakin da suka kai musu wanda ya baiwa sojojin na Ukraine damar isa kan iyakar Rasha. A yau litinin ne ake sa ran babban jami'in diflomasiyyar kasar Iran zai ziyarci kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ɗin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana birnin abu dhabi inda ya bi sahun manyan tawagar amurka karkashin jagorancin mataimakiyar shugaban kasar kamala harris don jajanta wa iyalan marigayi shugaban haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh khalifa bin zaid al nahyan kanin labaran duniyar kenan to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa masana dokokin kasa da masu shari'i kan harkokin siyasar najeriya sun fara muhawara game da batun janye takara da wasu ministocin shugaban muhammadu buhari suka yi da kuma sai hancin komawa ko wato komawa su ci gaba da rike makamansu. ita wannan takarda ta janyewa daga aiki ko kuma sauka daga aiki ko resignation ake cewa da turanci ko shine sai idan ta je hannun shi wanda aka nufa da a bashi sanarwa cewa an sauka daga aiki a jamhuriyar Nijar kuwa duk da karin wakilci da mata suke ci gaba da samu a majalisar dokokin kasar har yanzu matan na fuskantar wata matsala. matan ma maimakon su zamanto mata ne wanda za su ma al'umma aiki suka zama mata ne wanda sun zo rakiya ne sun zo kallo ne sun zo in an ce sisi ne an ce su bari su bari ne shine abin da ake za mu leƙa ƙasar kamaru inda ake ta cece kuce bayan da hukumomin ƙasar suka soke wata doka da ta haramta wa 'yan mata masu juna biyu zuwa makaranta duk muna tafa da waɗannan rahotanni da kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam har ma da wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. alaikum jama'a ga cikakkun labaran. Ukraine ta ce yau litinin dakarunta sun fatattaki sojojin Rasha da ke yankin Kharkiv a wani farmakin da suka kai musu wanda ya bai wa sojojin na ukraine damar isa kan iyakar rasha ma'aikatar tsaron ukraine ta buga wani faifan bidiyo da ke nuna abin da ta ce sojojinta ne akan iyakar inda wani soja ya shaida wa shugaban ukraine volodymyr zelensky cewa muna nan nan take dai babu wani tabbaci game da wannan lamarin bayan dakile dannawa gaba da rasha ke yi a birnin kharkiv birni na biyu mafi girma a ukraine sojojin ukraine sun sake kama wani yankin kasa a wurin tare da neman fatattakar rasha daga wurin da suke ja daga izium a daidai lokacin da take mayar da hankali kan yankin gabashin donbass rasha ta yi hankoron kama kif kharkiv da odessa sannan akalla yankunan donetsk da luhansk in ji mai ba da shawara ga zelensky mai polidyak a yau litinin a kafar twitter ya kara da cewa yanzu sojojin rasha sun mayar da hankali a yankin luhansk saboda rashin sojoji a yau litinin ne ake sa ran babban jami'in diflomasiyyar kasar iran zai ziyarci kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran yana mai maraba da nadin sheikh muhammad bin zaid al nahyan a matsayin shugaban kasar ta yankin gulf a makon jiya ministan harkokin wajen hussein amir abdullahin yana shirin tafiya haɗaɗɗiyar daular larabawa a yau abinda sa'id khatib zadi ya shaidawa wani taron manema labarai na mako-mako ta kafar talabijin kenan kafofin yada labaran gwamnatin kasar iran sun bayyana cewa amir abdullahin ya bar birnin tehran ne domin yin ta'aziyar marigayi shugaban kasar sheikh khalifa bin zaid da ya rasu a ranar juma'a ziyarar ta amir abdullahin ita ce ziyara mafi girma da wani jami'in iran ya kai a yankin gulf tun bayan da kungiyar houthi mai alaka da iran ta yemen ta kaddamar da wani mummunan hari kan haɗaɗɗiyar daular larabawa a watan janairu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Hanifa za ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. A Najeriya masana dokokin ƙasa da masu sharhi kan harkokin siyasa a ƙasar sun fara muhawara game da batun janye takara da wasu ministocin shugaba Muhammadu Buhari suka yi da kuma sai hancin komawa su ci gaba da rike mukamansu duk da cewa an hangi fuskokinsu a wurin liyafar bankwana da shugaba buharin ya shirya ministocin da suke neman takara a matakai daban-daban daga kano ga muhammad ibrahim kwari da karin bayani kwana guda bayan umarnin sauka daga mukamai ga waɗanda ke muradin tsayawa zaɓe a cikin ministocin nasa ranar larabar da ta gabata shugaba buhari ya kuma shirya musu liyafar ban kwana a fadar sadaki abuja wadda ke ministan shari'a abubakar malam san da takwaransa na kwadago chris engiye sun halarci liyafar da hakan ke nuna cewa sun shiga jerin masu sha'awar tsayawa zaɓe amma daga bisani ministocin biyu sun sanar da janyewarsu daga neman takara wannan mataki ya haifar da ayoyin tambaya game da makomar mukamansu inda 'yan najeriya musamman masana dokokin ƙasa da masharanta a fagen demokuraɗiyya ke tafka muhawara Femi Falana mai lambar aikin lauya ta San na mayar ra'ayin cewa tunda ministocin biyu sun fita daga ofis tilas ne sai shugaba Buhari ya sake mika sunayensu ga majalisar dattawa domin tantancewa kafin su iya komawa bakin aiki. To amma farfesa nasiru Adamu Aliyu shi ma mai lambar aikin lauya ta San ya yi tsokaci game da batun sauka daga aiki. Ita wannan takarda ta janyewa daga aiki ko kuma sauka daga aiki ko resignation ake cewa da turanci ko shine sai idan ta je hannun shi wanda aka nufa da a bashi sanarwar cewa an sauka daga aiki ko kuma wani wakilinsa da ya umarta ya ce a bawa na sai ka zo kuma ka da kan wanzuwar abubuwa gaskiya ne sun miƙa takardar in ka kalli tsarin mulki kalmar da ya amfani da ita sashen 306 sakin layi na biyu subsection 2 kenan cewa idan aka risibin muddin ka mika aka karba in ji ta hannun wanda ya toshi kenan kafin ka sake koma kan mulki na sirya sake na daka da shi sakataren gwamnati da shi buhari shugaban kasa su ne yanzu kuma ke hannun su in har sun san ya kai to ba wani abu ne ta da san sai sake mai da shi majalisa kurum sai ya sake zuwa screening a mai da shi daidai saboda wannan shi ne ka'ida domin abin da alkawari za ka kare kundin tsarin mulki doka muke magana in har ya danka ya bayar kamar yadda in ka duba na sashi na dari uku da shida sashi layi na biyu ya fita daga ofis gaskiya duk wani abu da za a yi kuma an saba wa doka shi ma dai malam kabiru sa'idu sufi da ke koyar da ilimin kimiyyar siyasa a kwalejin shara fagen shiga jami'a ta kano na cewa ta fuskar siyasa abu ɗaya ne zai iya warware wannan abin da ake ciki wato shine aka samu sahihin bayani daga fadar shugaban kasa cewa bai mika takardar barin aiki ba wannan shine zai sa dukkanin wani dambarwa da ta biyo baya to ta lafa ko dambarwar siyasa ko kuma ta masana su wato bangaren shari'a ko kuma duk masu kalubalantar cewa ba shi da damar ya dawo aiki bayan ya bari din amma idan har ya bayar din kuma aka samu tabbacin ya bayar ko wani da wani uh, abu aka yi masa ko na wato daga kafa uh, ko kuma kin karba aka yi uh, to wannan shine kuma za a sake komawa kan wannan batu a ci gaba da tattauna shi da cece kuce da kuma dambarwar da yake akai amma halin yanzu mai kawo karshen wannan shine fadar shugaban kasa din ita za ta tabbatar ko da ya mika ko kuma bai mika ba hakan dai na ƙara ta muhimmancin bukatar da ke akwai ga fadar shugaban ƙasa ta fayyace al'amura domin 'yan ƙasa su samu waraka mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Hanifa da ƙarshen labaran duniyar. Jirgin kasuwanci na farko a cikin shekaru shida ya tashi daga babban birnin kasar Yemen da ke hannun 'yan tawaye a yau Litinin. A cewar jami'ai wanda hakan wani bangare ne na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a yakin basasar kasar. Jirgin na kamfanin Yemen Airways mai dauke da fasinjoji 151 ya nufi Amman babban birnin kasar Jordan. kamar yadda kafafen yada labarai na 'yan tawayen hufi da ke samun goyon bayan iran suka bayyana tun da farko dai jirgin ya isa birnin sana ya isa birnin sana ne daga birnin aden mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar domin daukar fasinjojin a lokacin saukarsa an yi marhabin da bikin da ake kira gaisuwar ruwa a cewar wani faifan bidiyo da kamfanin dillancin labaran kasar ya buga a kan layi ofishin yada labarai na houthi ya ce ana sa ran dawowar jirgin a sana daga amman nan gaba da yammacin yau dinnan litinin tafiyar jirgin wani bangare ne na yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta da majalisar ɗinkin duniya ta kulla na tsawon kwanaki 60 da gwamnati da ƙasashen duniya suka amince da ita da kuma 'yan tawayen huthi wadda aka cimma a watan jiya tsagaita wutar wadda ta fara aiki a ranar biyu ga watan afrilu ita ce tsagai ta buɗe wuta a ƙasar ta yemen na farko cikin shekaru shidda kimanin mata hamsin ne ke wakilcin al'ummar nijar a majalisar dokoki mai To fatan za a mana afuwa a kuma gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. su kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wata 'yan majalisar dokoki ta bayyana damuwa dangane da rashin ganin wani hudbasa daga wajen mata 'yan majalisa. Ta yi da al'amuran kasar za ta wato al'ummar kasar za ta amfana da wakilcin mata a majalisar fiye da abin da aka saba gani a shekarun baya. Saboda haka ta buƙaci takwarorinta da su daga bacci. wakilin murya amurka a yamai sulaiman muni barma na dauke da karin bayani sakandare Pauline Nalova Liyonga ce ta bayyana haka cikin wata sanarwa da aka karanto a rediyo da gidan talabijin kuma aka wallafa a shafukan sada zumunta. Yaya mata da dama sun kasance tsawon shekara da shekaru cikin mummunar hali sakamakon wariya da kyama da tsangwama daga jama'a. Wannan matakin ya janyo cece kuce amma tsakanin 'yan kamaru wasu na cewa janye matakin zai ci gaba da gurɓata tarbiyyar yaran mata a nufin su hakan zai baiwa wasu matan ƙwarin gwiwa wajen lalacewa malama zainab malamar makaranta ce a yawunde gaskiya ne na goyon bayan sabon dokan da minista ta dawo da shi domin makaranta waje ne da ake karantar da tarbiyya yanzu barin masu ɗauke da juna biyu yara kuma zuwa wannan wajen wani tarbiyya kenan za ba wa 'yan baya wannan gaskiya bai yi ba kamar karfafawa wa yara gwiwa ne akan su ci gaba da yin fasikanci a doron ƙasa ni gaskiya ban amince da wannan ba. Wayansu kuma sun yi maraba da janye matakin saboda yin haka ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa in ji su yayin da yake hana ya mace samun ilimi wanda shine ginshikin rayuwa. Alhaji Muhammadu Jafaru na daga cikin masu ƙoƙari wajen ilimantar da 'ya'yan mata. ya ce yana goyon bayan wannan dokar ɗari bisa ɗari. Wannan doka da minista ta aiwatar nan ɗari bisa ɗari da shi. domin kaga shi hanyar ilimi daban hanya kuma na abin nan na juna biyu wanda mace take ɗauki da shi daban ba don komai ba domin shi ilimi dole ne kuma wajibi ne akan dukkan wani dan adam da ya kokari ya tsaya da shi domin in babu ilimi ba mutum in kuma ba mutum to rayuwa kuma babu to saboda haka ni ina nan ɗari bisa ɗari da wannan doka da minista ta yi Ita dokar da an samar da ita ne a shekarar 1980 saboda yaƙi da rashin tarbiyya inda yawanci ake zargin iyaye da sakaci. An samo ta ne a wancan lokacin da nufin razana 'yan makaranta da kuma taimakawa iyaye wajen tarbiyyar yaransu. Ministan ilimin sakandare ta ce bayan an ɗage dokar za a mai gurbinta da sabin dokoki. inda ta ce ɗaliba da aka gane tana da juna biyu ta ci gaba da ayyukan makaranta har zuwa mako na 26 na ciki daga lokacin dai za ta iya nema a sanya ta hutun haihuwa a baiwa ɗalibar kuma izinin ci gaba da karatun bayan haihuwa gwargwadon yanayin kiwon lafiya aiki shekaru ko horo muhammad bashir ladan na muryar amurka daga yawunde a ƙasar kamaru to da fatan za a mana afuwa dangane da tangaɗar na'ura da muke ta fuskanta wani rahoto da aka saurara ya shafi wato wata doka ce da hukumomin a kamaru suka janye dangane da wato wacce ta hana 'yan mata masu juna biyu zuwa makaranta a kasar yanzu bari mu koma kan jamhuriyar nijar inda majalisa wato eh, wata 'yan majalisa ta bayyana damuwa dangane da rashin ganin wani hoɓasa daga wajen mata 'yan majalisa ta yadda al'ummar ƙasar za ta amfana da wakilcin mata a majalisa fiye da abin da aka saba gani a shekarun baya saboda haka ta buƙaci takwarorinta da su farka daga bacci wakilin muryar amurka ya mai neman muni barma ya yi kuma da ƙarin bayani kimanin mata hamsin ne ke wakilcin al'ummar nishar a majalisar dokoki mai kujeru 166 adadin da ke nunin an samu ci gaba sosai idan aka kwatanta matsayin wakilcin mata a majalisun da suka shuɗe wannan ya biyo bayan dokar da gwamnatin ƙasar ta kafa wato laluwa surle kota da ke tilasta wa jam'iyyun siyasa ware kashi 30 daga cikin 100 na yawan mukaman siyasa ta hanyar zaɓe domin jinsin mata ta yadda za su sami karfin bakin faɗa a ji a majalisar sai dai da alama har yanzu ana nan gidan jiya kamar yadda 'yar majalisar dokokin ƙasa honorable nana jubi haruna mati ta bayyana ita kota ɗin ba wani irin tsari da ta azana a tantance a tace a rairaye a ɗauko wanda ya kamata a ɗauko a aza wurin da ya kamata a aza shi don da al'umma ta karu kawai an yi abubuwa ne na tsarin siyasa irin ya kamata a yi an dai ina tabbatar muku da cewa wai ba irin ana hana mu ne ko ana a'a matan ma maimakon su zamanto mata ne wanda za su ma al'umma aiki suka zama mata ne wanda sun zo rakiya ne sun zo kallo ne sun zo in an ce su yi ne an ce su bari su bari ne shine abin da ake ciki insha a zahiri menene yake kawo cikas ko kuma yake hanawa ku mata yan majalisa ku yi aikin da wanda ainihi shine jama'a suka turo ku eh, ina mugun mamakin lokacin da alal misali dan siyasa zai zuwa neman ƙuri'u a karkara ko ko irin a gundumomi kamar yadda muke yi kullum ina mamakin ya aka yi al'umma mu ba ta tambaye shi mi za ka mana ina program ɗinka na siyasa wanda a ce tsawon shekara biyar ɗin nan lokaci kaza zaka kaza lokaci kaza zaka kaza lokaci. To ko wata wace hanya wakilcin mata a majalisar dokokin kasa zai amfani talakan Nijar? Macen da zata shugabancin al'umma ko zata sa bakinta cikin rayuwar al'umma irin a ce miliyon ishirin da wani abu wala ya kamata a ce ta san kanta amma ka ka gani ya zamanto kowa shi in ya tashi lidar ne kowa in ya tashi malami ne ko wannan ba za ta kai mu ko ina ina kyautata cewa abokaina da muke aiki da su suna da adalcin da za mu gaya ma al'umma gaskiya dangance abin da ke faruwa saboda in har za mu ci gaba muna boyewa su wa'anda suke ganin za mu yi musu aikin aikin ba zai yiwu ba kuma sai su ga cewa ba mu zo muka yi aikin ba kashi hamsin da biyu daga cikin ɗari na al'ummar Nijar mai yawan mutane miliyan ishirin da hudu duk mata ne dalili kenan hukumomin kasar suka dage akan maganar mutunta dokar laluwa sirlokota wace ta yi tanadin kason musamman domin jinsin mata matakin da ya ba su damar samun kujeru hamsin a majalisar dokokin kasa a zaben 2021 a ci gaba da neman hanyoyin kare muradun mata abinda wasu ke ganin lokaci ya yi da za a yi waiwaye don tantance sakamakon da tsarin ya samar shekara guda bayan kaddamar da ayyukan sabuwar majalisar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙarshen tattaunawa wanda muka yi da babban sakatare a hukumar kula da ilimin kimiyya da fasaha na ƙasa wato MBTA e, Professor Idris Bugaji game da ayyukan hukumar da kuma shawarwari ga iyaye da kuma ɗalibai na koyon ilimin kimiyya da fasaha a maimakon dogaro da ilimin jami'a idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun tattauna ne da Profesa idris bagaji inda kuma yake jawabi game da hanyoyin inganta ilimin kimiyya da fasaha a najeriya musamman ma dai a kwalejojin kimiyya da fasaha a shirin namu na yau kuma na ƙarshe tare da bakon namu za ku ji ƙarshen shawarwari da yake bayarwa na inganta ilimin kimiyya da fasaha a ƙasar kamar da yake a wasu ƙasashe da suka ci gaba profesa bismillah to kwanakin baya akwai wani bawan allah da aka nuno yana kirkire a jihar bauchi ba sani ba ko kun tuntube shi ko kuma kuna da alaka da shi in akwai wani taimako za a ba irin waɗannan mutane eh akwai wani bawan allah wani dattijo da ya fito da na'ura mai fitar da ah, wato makamashi daga ruwa to mun tura a yi bincike binciken dai da muke yi yanzu wato akwai wata in ka duba kwalban nan da yake dagawa akwai wani dan abu hore-hore a can ƙasa muna tsammanin calcium carbide shi kuma calcium carbide dama in ka hada shi da ruwa zai baka acetylene acetylene kuma in ya hadu da iska mai kyau to zai baka blue flame wato wuta mai zahi kamar yadda aka nuno a wannan ah, fasaha ce mai muhimmanci mai kyau Ah, kuma muna da muna nazari mun tura dan muna da zonal office a Bauchi suna suna tattaunawa da shi yadda za a fitar da inganta wannan fasaha da ya fitar dama can wato akwai wannan fasahar da ake amfani da ita masu waldan nan ta gefen hanya sukan danyi zaka ga in sun gama sai su watsar da wani abu mai kama da hore kasa eh to wannan wato conversion ne na calcium carbonate carbide in ka hada shi da ruwa zai baka acetylene da calcium hydroxide calcium hydroxide shine yake kai wannan farin to wannan shi dai ne abin da muke hasashe amma ana can ana tattaunawa da shi domin a tabbatar wasu suna cewa ai aljannu ne suke aiki da shi ba rahane bane ba wallahi fasaha ce wadda dama can akwai ta amma mutane ba su fito da ita ba domin a rika fitar da makamashi na gas na dafa abinci to wannan zai kawo sauki ga jama'a da yawa kuma muna nan muna duba safety menene safety wato tabbatar da cewa komi zai tafi daidai domin acetylene gas ne mai dan hadari kaɗan saboda haka dole sai an bi a hankali wajen aiki da shi wajen dafe-dafe so waɗannan hanyoyi ne dai da yawa ga sunan kuma duk wanda ke da fasaha muna son da Allah ya zo MBTE mu ba ruwan mu da sai kana da degree ko kana ma da wani certificate in dai kana da sana'a hannu ko da a jami'a ka iya ka zo wajen mu za mu zauna da kai mu ga yadda za mu inganta maka wannan sana'a a yanzu mun kirkiro dex officer akan research and development a nan MBTE aikin sa kenan duk mai wata fasaha ya zo da ita akwai yaro da ya kirkiro wani drone yaro ne wanda diploma yake yi yanzu a nan Kaduna muna nan muna mun zauna da shi zai fitar da model wanda za a gwada shi a tabbatar yana yi kan nan sai mu ga ya za a inganta shi so waɗannan hanyoyi ne muna kira ga sauran matasa 'yan najeriya ma duk wani wanda ke da al'amari na kirkire-kirkire to ya zo mbte da na ne cibiyar inganta sana'a hannu kuma in allah da za mu yi gwargwadon abin za mu iya yi mu tallafa mashi mu tabbatar ma ya yi rajista na wannan abin a patent dan yawancin mutanen mu da yawa ba sa yin registration da patent sai ka fitar da sabuwar fasaha sai kawai ka zamna kowa ya zo ya gani ya kwashe ma abin ya je ya inganta shi wani wuri amma da za ka zo na sai mu kai ka inda za a yi ma rijista na fetan da sunan duk wata hukuma ko kuma ce kamfani da yake son ya amfani da wannan fasaha to sai ya biya ka abin da ake ce ma royalty wani dan abin da tallafi wanda yawan abin da aka yi gwargwaron abin da za a baka to wannan muna kira ga jama'a duk mai irin wannan fasaha ya zo MBTE Kaduna insha Allah za a taimaka kaman wasu za su ce suna so su kafa makarantu na kimiyya nan ko kuwa da sana'o'i wani hanya za su bi domin samun dai ku. To yanzu dai da na shigo shekarar da ta wuce mun kafa wato sashe na musamman domin rijistar sababbin makarantu don dabe da cin gashin kansa muna da department guda daya aikin ta kenan wato domin yana da muhimmanci musamman arewa arewa an watsar da wannan abu yanzu ka duba private polytechnics da muke da su wajen kishi uku cikin hudu duk kudu suke kai wanda ma ke arewa su kai ɗaya bisa hudu ba saboda muna kira ga masu hannu da shuni a arewa don allah ku zo a ba ku rijista ku je ku fara karatu koyar da karatun sana'a hannu fannin diploma da fannin skills yadda za ku taimaka matasan arewa ga sunan birjik ba karatu ba aiki ko sun yi digiri din ba aiki su dawo nan wurin su ƙara koyon sana'a hannu yadda za su samu aiki a kamfanoni ba kawai a najeriya ba kamfanonin ƙasashen duniya don duniya yanzu duka ta raja akan abin da hannu zai iya yi saboda haka a mai da hankali wajen ba matasanmu wannan wato uh, ilimi yadda za su iya zuwa har kasashen waje yanzu ingila tana neman direbobi na manyan motoci dubu biyar dalilin covid din nan da ya faru to mun fitar da sabo da tsari nos wanda za a iya training ko kuma a yi musu gwaji a ba su takardar shaida na cewa sun iya domin su je kasashen turai ba kawai ingila ba har canada har america har sauran kasashen duniya suna bukatar waɗannan wato masu fasaha saboda kai yana da muhimmanci da Allah masu hannu da shi su zo mu ba su rijista kuma tsarin yanzu an kawo sauki a kansa wato ba kashe kuɗi da yawa kamar yadda yake da shi da an dan sassauka abubuwan yadda mutane za su iya samu su zo su kafa waɗannan makarantu domin a inganta ilimi musamman a arewacin Najeriya. To masu sauraro a nan kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakon namu Professor Idris Bagaji da kuma jami'a da ta hada shirin Julie leden Gresham naku babin birnin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. Can ba da ba. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Ya ce waishin yaushe zaren tsaron Najeriya zai kulle ne. Sai mun fara dariya sakamakon samun sauƙin matsalar tsaro. Kwatsam kuma sai mu fashe da kuka sakamakon dawowar matsalar. Ya Allah ka kyauta kuma ka kawo mana mafita amen. Shi kuma Comrade Buhari Yahaya Unguru jihar Yobe cewa ya yi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Zan yi amfani da wannan dama domin jan hankalin al'ummar Najeriya game da zaben da ke tafe. Ya kamata mu zaɓi cancanta ba jam'iyya ba domin tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga kawo mai ruwa ba. Ya ce haba shugaban Nijar zan. haramtawa ministocin ka karin aure domin takaita haihuwa da kai samsam bai dace ba domin allah ya ce ku yi aure ku hayayyafa shi ma haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa ya yi yunkurin da shugaban kasar niger muhammad bazum ke yi na haramtawa ministocinsa yawan haihuwa barkatai hakan ba shi ba ne haramta musu yawan tafiye-tafiye da wawura dukiyar jama'a shine ya kamata ya yi Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce, ta ce salon VOA Hausa. Zanga-zangar da wasu ɗaliban jama'a suka gudanar a Ibadan akan yajin aikin ƙungiyar ASU. Ba komai ya sa suka yi hakan ba, illa tura ce ta kai su bango akan zaman gida da suke yi, babu gaira babu dalili. A don haka muna kira ga gwamnatin Najeriya da kungiyar ASU da su dubi halin da ɗaliban jami'o'in ƙasar suke ciki su sasanta tsakaninsu Sako daga Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal tare da Maryama Meru autar mata Wacakal daga jihar Yobe. To kafin mu karkare shirin ga Hanifa ta dawo da labarai a takaice. litinin ukraine ta ce dakarunta sun fatattaki sojojin rasha da ke yankin kharkiv a wani farmakin da suka kai musu wanda ya bai wa sojojin na ukraine daman isa kan iyakar rasha ma'aikatar tsaron ukraine ta buga wani faifan bidiyo da ke nuna abin da ta ce sojojinta ne akan iyakar inda wani soja ya shaida wa shugaban ukraine volodymyr zelensky cewa muna nan nan take dai babu wani tabbaci game da wannan al'amari sannan a yau litinin ne ake sa ran babban jami'an diflomasiyar kasar iran zai ziyarci kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran yana mai maraba da naɗin sheikh muhammad bin zaid al nahyan a matsayin shugaban kasar ta yankin gulf a makon jiya ministan harkokin wajen hussein amir abdullahi yana shirin tafiya haɗaɗɗiyar daular larabawa a yau abinda sa'id katib zadi ya shaida wani taron manema labarai na mako-mako ta kafar talabijin kenan To masu sauraro da haka maka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa wacce ta taya na gabatarwa da kuma Julie Leathers Gershon da ta haɗa mana shirin sai nan mu Patrick. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.